yau laraba 21 ga watan bulkida a Zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1437 daidai da 24 ga watan agust shekara ta 2016 wannan shi ne kasan na 31 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad manul hussein al'ajuri allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi kamar da yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitabin shari'a na fadilati sheikh al'allama rabi' Bun hadi umair al-madakhali allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi malam yana kan mana bayanai dangane da cewa annabi da kanshi da kuma khalifofin shi shiryayyu da sauran ɗaukacin sahabbai baki ɗaya sun tsoratar da al'umma dangane da bin tafarki ko bin tunani ko yin aiki daga cikin ayyuka wanda ya tabbata na khawarij ne wannan yana daga cikin taɓewa yana daga cikin ɓata wanda khawarijawa a wannan lokaci suka ɗibo suka zo ma al'umma da shi da sunan addini kuma suna bayyana ƙarara kamar yadda muka zo muka ji cewa suna sa riga na umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna suna ɗauko siffofi na mutanen kirki da za su iya yaudaran al'umma domin su ɓatar da su daga tafarki na ƙwarai tafarki na addini wajibi mutum sai ya taka tsantsan ya lura matukan lura da irin wannan shigo-shigo ba zurfi da suke yi domin karka fada cikin tarkonsu allah maɗaukin sarki ya kiyaye alimamul ajuri alkalamin shi bai kafe ba har sai da ya bayanin cewa su hawarijawa su ne masharranta hawarijawa su ne najasa abin kyama duk kuma mutumin da ya bi tafarki irin nasu a kowane zamani a kowane lokaci a kowace ƙungiya to yana daga cikinsu kuma shi ma sharri ne najasa ne abin kyama ne ga al'umma da kuma addinin shi allah maɗaukin sarki ya tsare ya kiyaye mu faɗawa cikin wannan muguwar aƙida ta khawarijinci to malam madakhali ya tsaya a ƙarƙashin wannan jawabi na al-imam al zai fitar mana da wasu mahimman bayanai a inda yake cewa mazhabul khawarij fi takfiri anan za a yi magana dangane da mazhabin khawarijanci na da da suke kafirta musulmi da diya aikata wani zunubi ko musulmi da ya masa abin da ba sa so ko duk musulmin da yake kan wani tsari daga cikin tsare-tsaren da su wannan tsarin bai masu ba to wannan kafurta mutane da jawon da suke yi ya tada'alu maratin adida amama takfir sayyid koto idan ka hada shi da irin yanda sayyid koto yake kafurta al'umma to wancan kafurta al'umma da khawarij na da suke wannan ma ba komi ba ne. domin su khawarij suna kafarta mutum ne in ya aikata kaba'ir zunub shi kuma sayyid kutub yana kafarta duk mutumin da ya aikata karami da babba ko khilaful aula kai to zai kafarta ka ko kai abin da baya so zai kafarta ka to mai mala yake so a nan wajen ya fitar mana shi ne, yana son ya fitar da khawarijancin wannan zamanin dangane da kafarta musulmi har ya fi khawarijancin da an gano wannan da kyau ku domin yau idan ka kalli khawarij na wannan zamanin ba abin da ya dame su da kai kabira daga cin kaba'ir zunub ko ba ka yi ba dukkanin sha'ab to sun kafarta kowa duk wanda bai je ya haɗe da su ba to kafiri ne tare da cewa mun karanta da ku a cikin alfarƙu bainal firaq da muka zo bayani dangane da firakul khawarij mun tabbatar da wannan yana daga cin aƙidansu duk mutumin da beji ya haɗa kai da su ana aikin kashe musulmi tare ba to shi ma jinin shi ya halatta har sai da suke saɓani a kan ‘ya'yansu su da suka haifa dama abu ne a sarari ‘ya'yan waɗanda suke muhalifun waɗanda su ba su ba da iyayen da matan da ‘ya'yan da wanda yake ciki ma ba a haife shi ba kafiri ne wannan kuma jinin shi ya halatta sa kui mamaki khawarij suna zuwa asibitoci su je makarantu su je ma'aikatu tashan mota masallatai da ko ina su kashe mutane zaka ce akwai ƙananan yara da karamin da babban a wajen su hukuncin su ɗaya zaka ce akwai tsofaffi da malamai da hukuncinsu ɗaya zaka ce akwai mata da marasa lafiya duk hukuncinsa ɗaya hukuncin ko shine ya halatta a bisu su duka a kashe su jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku to irin wannan aƙidan na kafirta mutane tukun sayyid kutub yana da ita kuma sayyid kutub a wannan lokaci kamar yadda za mu zo za mu ji al'imam al'ajurri zai mana bayani yana daga wanda yake yaudarar matasa yana jan matasa masu addini da hamasa su ɗauka wani jarumi ne su ɗauka <clears throat> wani wanda ya jaddada addini ne sai ga suna karanta littattafan shi suna kuma amfani da afkar irin nashi kuna fahimtar wannan da kyau jama'a shi sa ya zama wajibi a tsaya a yau al'umma tambihi dangane da sayid kutub sai dai wani hanzari ba gudu ba yau idan sayyid kutub a cikin littattafan shi musamman fi zilalil qur'an sai ya faɗi wata kalma mai kyau sai ya zo da wata ibara ko ya zo da wani hukunci wanda bai karo da hukuncin musulunci ba shin za a ɗauka babin da zai hana an gano wannan da kyau ko mu musulmi ba mun rufe idan mu kam da ƙiyayya ba ne inda aka yi ba daidai ba sai mu dunkula wannan abin da ba daidai ba sai mu zubar da shi inda aka yi daidai sai mu ɗauki abin da yake shine daidai sai mu aiki da shi kamar lokacin da abu huraira ne ya zo ya kawo ma annabi kukan satan da ake yi na baitulmali da ake tattara zakan da kai ƙarshe dai iblis ko shedan abin da ya gaya ma abu huraira shine ayatul kursi na maganin shedanu irin shi da ya zo wajen annabi sai annabi ya ce sadakaka abin da ya faɗi gaskiya ne ba huwa ka ni na san dubban nan sai kotu bai kai ga shedan ba ko duk yadda za a zubar da abubuwan shi da gaza da ƙoƙarin an karar da al'umma irin ɓannan da yake tattare da ita bai kai na shaidan ba ina fatan mun gano wannan da kyau duk da cewa su ɗin yi ma'aikata ma'aikatan shaidan ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce allazi ya ƙolo shi wannan sayyid kutub shine mai cewa innallazi yuti alhakim duk mutumin da yake masarki ko gwamna ko shugaban ƙasa ko shugaban ƙaramin hukuma ko wani jami'in gwamnati ɗa'a al fi hizbiya wahida al fi jiz'iyyatin wahida wanda ya sa ƙa'ida ya sa sharaɗi koya yake ka sake kai mai ɗa'a kan wannan abin kharaja min da'iratul islami yace duk wanda ya wannan biyayya ya fita daga da'irar musulunci dama da'irori ne biyu ko dai da'irar musulunci ko da'irar in ka bar da'irar musulunci mutum ya fada da'irar abin da yake nufi kenan misali na buga misalai da muka dan karanta wannan karatun da ya gabata yanzu ana nan hukumomi za su sa doka na sanya hulon kwano idan za a hau kan mashin kuma a cin alkur'ani akwai inda aka ce a sa hulon kwano ne a cin hadisi akwai inda aka ce a sa hulon kwano ne to kuma sa hulon kwano ya saba mu qur'ani da hadisi ne ku gano wannan bai saba masu ba saboda ka sa hulon kwano kawai halal ne masaluhul mursalani maslaha ne na kowa da kowa wanda ya kamata to su su sayyid kutub suke da kidan sa hulan kwano to yi ma shugaba ne wanda ya zo da dokoki da ba na Allah ba biyayya saboda haka wannan kafirci ne kuna gano wannan na buga muku misali ne da wannan yau idan da za su ce maka ba za ka gini ba sai ka je sun ka kai masa tsarin ginin sun bi kaza sun kana bin wannan ka zama me ka zama kafiri a wajensu sau da yanzu allah cin alkur'ani da hadisi ya ce in za ka gini sai ka kai ma wani ya yadda bai ce inna ardullahi wasi'a fatu rufi ha ba sai to yanzu wannan da ka je ka kai din aka sama hannu aka yadda ya saba ma Allah ne an gano wannan da kyau akwai inda ya saba wannan yana daga cikin mai, masalihul mursala duk wasu abubuwa irin wannan sufa ba su yadda ba za su kafarta ka fi kalilin wa kathirin abu karami da kuma babba so da dama su khawarij wanda suka fice a da suna kafarta mutum ne idan yana aikata irin zunub ana nan abin na tafiya irin su sayyid kotob suna tattasowa har ya kai ga suna kafarta wanda kawai ya saba ma tunanin da suke da shi kawai kowa ne kawai sai ce ya zama kafiri har wanda suke tare da su an jima ma idan ya bata masa rai to a cikin sunan shi ma kafiri ne to mala ya ce unzur fi zilalil qur'an ka karanta littafin sayyid kutub mai suna fi zilalil qur'an da sayyid kutub juz'i na uku shafi na dubu ɗaya ɗaya da da casa'in da bi wasita mala ya ɗauko wannan bayani ne a cikin littafin انقضاض الشهب السلفية على أوكار أدنان الخل الخلفية الخلفية شافنا إشرند شدا الله مدوكين سركي سامداش mala ya ce wa huwa bi ya hukumu ala nafsihi kufur idan muka ɗauki wannan magana na sayyid kutub da cewa duk wanda yi ma shugaba ɗa'a a abin da yake ƙarami ne ko babba wannan ya aikata kafirci to kai tsaye kamar sayid kutub shi ma yana hukuntar da kafirci a kan shi ne an gani li'annahu a ta'a fi kathirin minal ashiya'i sa fi jiz'iyya wahida to shi ma ai ya saba ma dokar Allah kuma ya bi tsarin shugabanni ba abu ɗaya ba ba biyu ba bal hiya jiz'iyat malice kai ababi daban-daban daban ma an gane yanzu idan aka ce in kai ma wanda ba Allah ba ɗa'a ka zama kafiri akan komai sai abinda Allah ya ce sai mu ce ba matsala yanzu idan ka taso daga pizza za ka zo cikin gari dole dai ka bi inda ɗagutu ya tsara haka in ka ce kai san baka ka yadda ba za ka kaduna cin da sun ce wanda zai zo ya bi ta hannu kaza wanda zai koma ya ta hannu kaza kai dole ka a kasanta, to dole ku ya hadari an gani zai iya cewa ya hadarin sai me duk waɗanda suka mutacin hadarin zai hukunta su da kafirai ne saboda sun yi hukunci da hukuncin da ba Allah ya saukar ba an gani to amma sai mu ce to ba matsala me yiwa idan ka je zaka kashe shi kila da bindiga zaka eh kai kai bindigan ko ko limaminka suwa suka yi ta mafi rinjayen zato ba kafirai ba ne su suka ce sai kayi kaza sai kayi kaza in ma za ka harba sai kayi mai sai ka matsa kaza sannan zai kashe wanda kake so duk wannan me sa baka canza madadin kan matsa haka sai ka matsa haka ba don masu. saba musu kaga kashe musulmin da ka yi amfani da bindiga kayan ma wani wanda ba Allah ba ɗaya. ka zama mai? sanda kake ka kashe shi na mutum ya bar addini kuna fahimtar irin wannan shi sa ma a cikin jiz'iyat in irin wannan tunani ne da waɗannan nazariyat na shiririta za a ɗauko a rika buga misalai da su to shi kenan sai a ci gaba da buga misalin sai a waye gari babu wanda zai zama musulmi ko kwaya ɗaya kenan cikin al'umma an gama ruɗa jama'a an gama sa su a cikin ruɗani in ba ka da lafiya ka tashi ka je asibiti wajen likita su kafarta ka ka je makarantar zamani su kafarta ka kaje kana aiki da gwamnati su kafarta ka so abin da suke so kawai kowa ya zai zama mai yankan kumba to yankan kumban ma da za ka yi in reza za ka yi amfani da duk alkamashi kai kai mun gano wannan ba ka suka ce a matsa alkamashin kila yanke ba to don me kai ba za ka saba ma ba yahudi da yi ta karka matsa haka don yayi ba zai yi jama'a kuna gane irin waɗannan abubuwa yau idan aka ce za a yi zaɓe ka je ka dangwala ƙura'a ka zama mai a wajensu ka zama kafiri da yahudi ne ya ce ai komi kawai yahudi ne to idan da za ka tsaya ka bi su a hankali sai ga au ai kafin su kafirta ka su sun kafirta dini. suna kai irin waɗannan abubuwan da suke masu yawa to shine sai mala ya ce hadar rajul shi wannan mutum sayyid kutub ya haliku lihiyatahu yana fa aska gemun shi za mu zo da hoton shi sayyid kutub askakken gemu yake da shi faman a to waye ma biyayya wajen aska gemu shi dai annabi ya ce waffirul liha gemun ku ku cika shi tsab kuma ya ce ku saba ma yahudawa da nasara shi sai aske na shi annabi ya bi ko yahudawa da nasara mai hukuncin shi shi kuna fahimtar wannan da kyau ku, ya bi yahudawa ko bai bi su ba yanzu wannan da'a ne akan jiz'iyat ko ba da'a bane shikenan daga aski gemu sai ce ya zama kafiri amma dan me shi kuma ya kafarta sauran musulmi dan sun yi ma shugabanni biyayya kowa ne wanda yake bin shugaba sai a ce ya yadda kenan da abin da duk shugaban yake yi baka hukunta musulmi da wannan hal ata Allah fi halqi lihiyatihi mala yace sai kutub a aska gemu da yayi kenan yayi ma Allah da'a ne ko ko kawai yayi abin da yake so ne in ya yi abin da yake so ne bai kowa biyayya ba ya bi son zuciyar shi kenan bin son zuciya a shari'a ita kuma menene hukuncinta kuna gano wannan da kyau ku shi ba baka zuwa da abu a gaban al'umma musamman masu saiti da kan gado ka ce za ka zo da shiriri ta haka kawai ka ce za ka yi nasara ka ta faɗin maganganu ba bahaushe yake cewa in baki ya san abin da zai faɗa bai fasan martanin da za a yi mashi ba allah ya taimake mu wayal bisul karafita shi da kutub in ga ganshi yana sa me yana sa court court yake sawa yanzu court kayan addini ne kayan zuwaye an gane wa ashiya a kathira yana sa abubuwa da dama min afkarihi wa a aqaidihi wanda yake a cikin tunanin shi da aqidin shi wannan code da yake sawa a man wa yake maɗa'a Allah ko annabi ko ko koyi da yahudawa domin tufafinsu ne jama'a kuna ganewa yanzu ana son a matsayinka na mutumin da zaka tinkari duk wani bakhawarije ko wani mai fikira daga cikin afkar nasu in ya zo maka da matsala don gane da abin da kake cewa ba daidai suke yi ba waɗannan abubuwan za ka ɗauko ka buga musu misali da shi ce kun ce kaza kun yi kaza kun ce kaza kun yi kaza an gane wannan ma'ala ya ce fahu miskinun mm, sai da miskini ne ya hukumu ala nafsihi bil kufur min haisu la dari kai tsaye na hukuntar da kafirci a kan shi amma bai sani ba shi sa masu iya magana suke cewa wani abu ne akan matan sarki da tana da ido da ta gani kai kana da matsala ɗamfara da kai kana nan kana hangen wa matsalolin wasu shi ne matsala mutum zai ɗare-ɗare ya ɗare kan mai laifin shi amma kuma yana caji laifin wane na yar da biyar gane shi da ma ya yi. amma shi fa laifin shi bai yaho amma baya ji ko baya gani wani yana daga cikin matsala Allah maɗaukin sarki kiyaye shi sa malice ya hakumu ala nafsihi bil kufuri min haisu laye dari wa mazhabin mazhabun khatirun ya ikhwa wannan tunani da wannan manhaji ko mazhabi na sayyid qutb da mazhaji da mazhabi da manhaji da samari a suka dauka ya da hadari ba na wasa ba an gano wannan wannan tunanin ne farko fa su zagzaki suka fara ɗaukowa suka zo da shi kasan nan aka waye gari yara suka rena kowa su zagi kowa ɗaya daga cikinsu sai ya sata in inda a wancan lokacin kana tare da ‘yan uwa musulmi haka ake cewa ana kai ka wajen ‘yan sanda za su yi naɗi a ɗauko dogon layi ana kabbara lokbar islam only za a tafi ina za a je police station an so mai ɗan uwa domin ya fada hannun makiya kun gano wannan idan aka ɗauke shi aka kai shi wajen alkali haka za su tafi rumfan alkali su zazzauna alkali na magana ta lahakbar riya kake yahudu yaron yaron yahudawa ƙirgiya kake sai ka saki ɗan uwa so da mala ya gaya mana sai mun an so shi hadisi ne daga annabi sai mu ce to akwai hadisi daga annabi da ya ce sace agwagin mutane eh shi domin su ai su yahudu su wato su suna bin afkar ne eh, wato da nazari da fahimta eh, ko ba ku lura ba irin na su su wawai makiya Allah kenan domin duk waɗannan tsare-tsare da ake zuwa da su daga isra'ila da kuma almajiransu su waɗannan da suke zama suke warware maganganun Allah wajibi ne mai kokari a cikin wannan gwagwarmaya da muke na tabbatar da wato tsarin Allah a kokari a ko ku lura ba ku lura <laughs> ba wanda ya lura yi so da ai har yanzu yan labe baka ce kobi ba kuma duk abin da kake shi ba ba tsarin yahudu bane ko ba yahudanci bane Dole na abubuwan ba fa daidai ba ne an sa yara sun zama overcharge suna ta yin abubuwa waɗanda ba shi kenan ba ana nan sai ɗebo wasu sai sa sa shi'a sai ɗebo wasu sai sa sa cin khawarij saboda ai shugaban khawarij na najeriya wakilin shi ne na maiduguri kuma hukuma tana sanar da haka da son zuciya na jami'an tsaro son zuciya na gwamnatoci duk sun san haka in ba sani ba malamanmu ba su gaya muku ba kun gano wannan da kyau abubuwan da nake faɗa cewa kuma malamanmu sun faɗa kafin ni ba za a iya amfani da ƙarfin makami a kau da boko haram ba ba zai yiwu ba sai dai za a rage tsageren amma sai an yi amfani da jama'an ƙasa musamman malamai sai ga john kerry je yana faɗin wannan a fadan mai martaba sarkin musulmi abin ya gaya mai alfarma sarkin musulmi kenan ba zai yiwu ba ran da malam albani za a kashe shi sai da waɗannan maganganun duka ku je ku samu waɗannan kasusuwa. an gane amma ƙiri da muzu mutanen suka giji ka samu karatun sahihu muslim na ƙarshe da ya yi duk waɗannan maganganun su ne a ciki har sai da ya ɗauko littafin ah, fikar shi'a wa khawarij na sallabi yana karanto wasu tsadaddun bayanai to amma ba abin da ya dame su da wannan fa sai an tafi an tafi an makare duka lokacin ne za a fargo to wannan kuma fargan da za a yi sunan shi fargan Allah ya kiyaye mahalai ce fa man'a ata alhakin fi jiz'iyya eh mun ji duk mutumin da ya saba ma shugaba a wani bangare kwaya daya jiz'iyyatin wahida kharaja min da'iratul islami kamar yadda sayyid qutb ya ce wannan ya bar tsukin musulunci sawa'un radiya amla shin ya yi dadabin abin koko tilas aka yi mashi mustahil au gairar mustahil ya halatta bin wannan abin ko bai halatta bi ba fa huwa murtaddun bi mujarradi ta'atihi a wajen su sayyid qutub to yayin ridda kawai daga bin wannan abu yanzu tsakanin da Allah in irin sa sayyid qutub ne da almajiran shi za su hukunci zamanin da ammar aka tsare shi a hanya aka sai zage zagi annabi ya sunan shi kuma amma da ya zo jin annabi sai annabi ya tambaye shi ya kake jin zuciyanka sai ce mutum innin bil iman ya ce na tsanike cikin imani annabi ce in sun kara ka kara to ya za ka yi da wannan ne sai ka ji masu iya magana suna ce ka shari'a saɓanin hankali E, hankalin da bai da saiti da ake saita shi da saitin qur'ani da sunna amma idan ya saitu ita shari'a ta daidai da hankali ne ina ga muku ta daidai da hankali ne da akwai ai abubuwan da ake kallo na makasid na rayuwa makasid na shari'a makasid na kusa makasid na nesa wajibi sai a da waɗannan abubuwan ai in ba ka bi da mishkila to don gane da al'amarin su sai da kutub akwai waɗanda su suka ɗauki zafi duk abin da ya shafi waɗannan mutane sai su zubar ka a'a ai akwai kalmomin hikima cikin maganganunsu sai dai ba ga kowa ba za ga malami daga cikin malami sun tsuntsunto waɗannan kalimat na hikimat sun zo suna amfani da su sai kai da yake ba ɗalibi ba sai ka fada kana zuwa sai ka rubta saboda su 'yan caji ne an gane shi kuma saurayi mai yake so a caja shi in aka caja shi kuma cajin ya zama ya wuce gona da iri miri biyu ba eh sai bindiga kawai to kuma abin da ya faru kenan hatta su kansu waɗannan 'yan shi a lokacin da zagzaki ya cajinsu ai sun zama overcharging ne shi sa lokacin da shugaban jami'an tsaron najeriya ya zo wucewa suka ce ba zai wuce ba yi malam in ba don an caja ka cajin ka ya kai inda ya kai ba ya zama ba ka ji ba ka gani ka zama summun bukumun umyun fahum layar ji'una a bajar Kaduna kake eh ya zo wucewa ka ce ba zai wuce ba ku duka ku nawa ne me shirin ku za ku iya karawa da sojojin depot na Zariya? za ku iya karawa da sojojin basawa idan ya cinno sojojin kaduna ga sanan fa jaji ga suna a kawo ga su can a nda e, in ya ci ga suna a yana a kaciya ga sojojin sama nan a yana sojojin sama a yana a mandu duk waɗannan bayaran shi ne in ya ce ku zo a guje ya kike tsammani a nan fa tsukin jihar kaduna in banda mutum ya yi caji cajin ya yi hai yana tafiya yana ganin kawai shi sama da kowa yake in ban da rashin kan gado an gano wannan da kyau ku cikin minti biyu da duk abin da ya faru da bai faru ba ya zo wuce ce ragu tuce Allah ne ma albarka shi ke na magana ya ƙari ba dai sun more sun yi zagi ba an gane sai suka ce a gatsin ga zagi gatsin ke jaka mun gano wannan can da ya ga iskancin yayo yawa ya ce ku jaye hanya kunjiya jiya mun gano wannan da kyau sai gasu da kansa suna gudu tun nan sun ga azaban duniya domin sun yi asarin dini wa duniya magana ya ƙare an gano wannan ba charge kenan abin da ake ma waɗannan yaran yan boko haram kenan an yi cajin su ne yawa ganin suke yi a ƙasa da shekara ɗaya za su je za su ɗauko shugaban ƙasa su yi mai bulala kun bayanci wannan a ƙasar abin da ya gaya masu kenan kuma sai suka ga a ai an kama wannan hanyar domin sun kori bariki kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ba wasu sun fi ƙarfin sojojin najeriya ba ne an yi ma sojojin najeriya yaƙi iri biyu ne shine algazul fikiri an tsorata su game da waɗancan nan tun farko shine propaganda duk gwamnatin da bata ɗauki al'amarin propaganda da mahimmanci ba ko ba inda za ta ita gwamnati mafi yawancin aikinta farfaganda ne an gano wannan lokacin da aka yi yakin basasan najeriya sojojin najeriya ko kudancin najeriya ba su je ba amma a gidan rediyo sai a sa ɗan jirya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar a yaba ma sojojin Najeriya sun ci kalaba da yaki waje kaza ya faɗo hannunmu kaza kaza kaza kaza sai ka ji yan arewa suna ƙara samun me ƙarfi sojojin da ake ɗiba a nan wajen za a yi kudancin najeriya da su su ma suna ƙara samun mai ƙarfi onacha ta faɗo hannu jiya da daddare nan ko onacha suna can suna ruwan wuta a kansu ba a je ko haka ake farfaganda su kansu a can gidan rediyon su ne bai ya fara cewa suke yanzu an kama kano an kama kaza an kama kaza sai suka rika samun ƙwarin gwiwa suka ta faɗo ma almajiran wa gawan ya ta girbe su kun gano nan da ke ku abin da ya faru kenan to abin da ake masu sojojin najeriya kenan kafin 'yan boko haram su zo an gama firgita su kun ji ɗaya na biyu sai ya zama waɗancan suna ƙoshe don sun kwashe shanun mutane sun yanka sun ci su kuma waɗannan cikin yunwa suke duk mutumin da bai ƙoshi ba to akwai yiwuwan tsoro ya kama shi ɗari bisa ɗari daga sanda tsoro ya kama ka ɗari bisa ɗari ko ba abin da za ka yi kan tsinanawa amma ina gaya makan ka ƙoshi ko ko abin tsoro ya zo ba zai kama ka ba shi sa ba a barin soja da yunwa an gano wannan da kyau ku ba a barin shi da yunwa so da yunwa na sa faduwan gaba to waɗannan yakin na farko aka fara masu na biyu kuma kuɗin da aka ware za a sai musu kayan fada aka raba aka sha biki da su shikenan kawai shine wannan ta barba da biyu to su kuma waɗance sai suka yaudaru har yau fatsiyan da suke yi bai fa wuce mai dugurin da yau ba sai da dan jiya dan fasashin dan fasashin kawai shi nan safi amma kama najeriya ko ina gaya muku ko amerika ba za ta kama najeriya a shekara goma ba don har yau amerika ba ta kama iraki ba da akwai inda amerika har yau ba ta shiga ba ina gaya muku amerika har yau ba ta kama afghanistan ba don har yau akwai inda ba ta shiga ba amerika da kawayenta har yau ba su gama kama siriya ba cin da har yi akwai inda ba su shiga ba da ka ce wani ɗan tawaye wai kama to laberiya ce ita kanta laberiyan shekara nawa aka yi kuma ɗan ɗan tawayen ɗaya ne shi sa idan ba a zauna an karantar da kai tsarin yadda duniya take da siyasanta da kuma gudanarwanta ba ko sai kai hauka yanzu ka ko laberiya. chastelo prince yimi jensen alhaji kroma ba su ne 'yan tawayen ƙasan ba ake ta rigima da su ƙarshe da wanda ya nasarar kashe samuwal do shi ba tafiyan shi ba haka aka gyamutsa ƙasan gaba ɗaya ƙarshe waye nasara cikinsu ka gaya min waye nasara waye na yin nasara ne duk da an waye gari shi charles ya zama shugaban ƙasa amma yanzu yana ina nasara kenan diru waɗannan abubuwa ya kata a zauna a karanta musu hautsi na somaliya da aka yi cikin 'yan tawayen da suka tada tawayen aka rusa gwamnatoci tindini akwai wanda ya nasara cikinsu yanzu waɗanda suka mara ma amerika baya daga cikin 'yan tawayen northern alliance waye nasara an ba su gwamnatin waɗanda suka mara ma amerika baya a iraki an ba su gwamnatin 'yan labnan da suka mara ma yahudawa baya sun samu gwamnati 'yan zanga-zanga da suka mara ma sojojin misra baya aka kauda mursi sun samu gwamnati 'yan tawayen libya da suka mara baya aka kori gaddafi sun samu gwamnati 'yan mali akwai gwamnati a hannunsu 'yan algeria akwai gwamnati hannunsu yi waɗannan abubuwan idan da za a tsaya a yi maka karatun dikin-dikin ba wannan kwatancin da muke yi ba ko Allah ba za ka yi tawaye a ko'ina ba so tun da aka yi duniya ɗan tawaye baya nasara sai dai ya hautsu na waje ya wahala kuma ya wahalar ba in kuma akwai inda ɗan tawaye ya zama shugaba ya zauna lafiya kuma da Allah ka gaya ma a yi wuce ƙasa ce ka gaya ma kasa ce Allah ya kyauta to ne sai mala yake cewa na ƙulu shin mu za mu ci halin nas min ahadil hajjaji ila yomi ilal yomi kufar yanzu ke nan tun zamanin hajjaji ne Yusufu sakafi ilal yau mai zuwa yau jama'a sun zama kuffar kafirai kenan domin da kai dai baka yi zaka ce hajjaj gwamnatin musulunci ba ko ta musulunci ce eh ba ta musulunci ba ce li'annahum hukka sau da sun yi ma shugabanni da'a fi ma'asila cikin abin da yake saban Allah ne to anan sun saba ma Allah bayan da suka iya abin ya bi karbin su ne irin wannan daidai yake da abin da aka tara amma rubun ya tsara kasashe. ya fi karfinsu ne sabu ɗan umar sun ba hajjaj dole ba ka wallah kashe shi zai wani zai ce ha to ya abin ya juya ai dama shugabanci ku, inda ka cire Rashi dunu ku, da ɗan ɗaya ɗakun da ba su da yawa ko dama jagoranci ba mutanen kirki suke yi ba tun da aka yi duniya kuma hatta ƙari mutumin kirki ba zai shugabanci sai dai ka ga mai kama da mutumin kirki dama annabi ya gaya mana za ku ga abubuwan da ta'arifuna hawa tunkiruna ha za ku ga abubuwa iri-iri nan gaba gabanni za su zo wanda ba ta sallah za su zo ta kaza za su yi kaza sai ce fasbiyo dama mu an gaya mana shi sa har yau ko ni wallahi ba abin da ke damu na dan wai shugaba kaza ya je ya sha nanayen shi dama a nan siyar ga an gaya mana wai shugaba yana rawa sai mi. kun gano wannan da kyau to sai mi ba zai yi ba to dama limamin arafa ne shi dama kai ka tsere wanda ka dauko ba wai ya za a ci shugaba gaisa da mace da da ma sai gaisa kasan su ustazan nan ku an riga yin overcharging su ne zuma ba ya ɗauka shugaban kamata ya zama hidimastansu su ne yana na islamiyya ko da mutumin kirki ne wallahi kafin ya kai wajen ku sun gurbata shi sarki ne ba daga cikin sarakunan da ake cewa sarakunan shi ɗan fodiyo ba na yanzu aka naɗa shi ya fito sallah azhar ya fito la'asar ya fito magariba da zai fito ishayi suka zauna suka shimfiɗi a gaban suna kuka suka ce za ka karya za ka kayar da mi sarauta sarki da fita sallah suka ce ke mana rai da allah ka bari sai mun mutu in za ka wannan abin kayi kai sarki sallin juma kawai ke fita yi sauran in sun sami in ba samu bai bari shi ma sarki ne yi kaji manya-manyan yahudu kenan su ba babu to irin waɗannan ne su ne ba ko da ka zo da zil na za ka ɗa'a za ka ba Allah za ka yi waye to akwai wasu miyagu suna nan sun yi kwantan ɓauna ehe ba inda za ka kai da gaske sa wajibi ne ku san wannan ba cewa maka yi shugabanni mutanen banza ba ne amma wallahi shugabanni irin sahabbai babu in kana tsammanin a bayan mu'awiya ba yazidi ba ne yazidi ya kai darajar sabai ne ba sabai zamanin yazidi ne duk da idan ka ɗauko mulkin yazidu ka haɗa shi da sauran mulkin da ake yi a yanzu a duniya to sai ka haɗa adalcin shugabannin ƙasashe dubu bai kai ɗaya bisa goma na adalcin ya zidu ba kuma amma shi ma dai ga ina shi irin kurakuran an gano wannan da kyau ku shi yasa lokacin da wasabe suke ta kumfan baki wai 'yan siyasa sun yi taron kalan kuwa a kaduna za su karrama mawakan siyasa waye-waye wannan bai dace ba shi kaga wawaye mala ban da wauta to me naka ciki me naka to limamai za su karrama duk da kowa ya san malamai sun taka rawa game da canjin da aka yi haka amma ina gaya maka aikin da mawaka suka yi ya fi na malamai ba wanda shi iye a'a aikin malamai ya fi na mawaka amma kuma na mawaka ya fi na malamai wanda zai ce ta wani wata irin magana ne kan gobe kan baya a tsaye take yau da a ce gwamnatin da aka kayar ta ci gaba kuna tsammanin za su yi fada da malaman najeriya na rantsi da alkur'ani ba za su iya ba ba gwamnatin da za ta iya sau da duk wani dan najeriya yana bin maganan wani malami in zaka yunkura suka ce a fito a yi tawar watsi Wala da ya kasan nan kaga irin zanga-zangan da aka yi a kasashen duniya Wala malamai za su yi sawa a yi kuma za a yi kuma billahi da sai sun kori gwamnati mawaka za su iya shi sa karo da malamai ba zai yiwu ba amma mawaka 'yan tsiraru ne cikin al'umma in aka tsintsince su za ka rajin ɗoriyarsu amma kana tsammanin za a iya tsintsince limaman juma'a da malamai masu wazi na najeriya Da su malamai dama nasa aikin sai sun je lahira za a biya su haka amma su waɗannan dama mawaƙi a ake bin shi ina ke bin shi dama shi roƙo yake a bashi to a bashi ni a nawa tunanin mako billahi da zai an musu ƙoro so da sun jefa rayuwarsu cikin haɗari musamman dauda ka huta rarara na gamo gaskiya wannan mutumi da sun ci gaba ko to ko sai dai kawai ya haƙa makan shi kabari ya huta don ya sake baki shi ma ya yi overcharge to don an kira su an ba su yan motoci an ba su kaza dama abinda suka yi don shi kenan don ba su yi je lahira allah ba su aljanna ba in kuma sun yi don haka to su dawo da kudin da aka ba su kai kuma liman da kake ta kaje baki mu an ki ganin mu dama wa zai ganka Kun gano wannan da ke ku dama zai nemi Ka kai dai gaje ka samu masu zafin kai irin ka. sa ganka ka jira sai 2019 ga ƙara wani wautan kila in an samu mai ɗansa sauci ya aiko a ganka ko kuma in za ka yi tafiya ya ƙara ma guzuri shi kenan allah madaukin sarki ya taimake mu shi shine sai mala yake cewa lam a ahadun ba malamin da ya kafirta waɗannan mutane na zamanin hajjaj da waɗanda suka biyu bayansu shi sa wannan surutan da ake ta yi sanda aka yi wani taro na ustazai na miƙe na gaya masu wannan ce kudin bata makon ku lokaci da Allah na kawo musu bayanin shugabanci tun da aka fara da annabi ya ce mulki zai zama koma ka ce kai bakanta qur'ani ya ce innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha ma to me naka na surutu wallahi abin da ya wuce wannan ma za su an gani amma abin da ni nike gaya ma shugabanni har kullum mulki na siyasa kashi tamanin sauraron jama'a ne ba shine siyasa iya gudanar da jama'a ba karba karfa ba haka mulki yake duk mulkin duniya kashi tamanin iya gudanar da jama'a ne da hudu da su in baka iya wannan ba ko sai ka zo kai ta masa ayyukan alheri kuma su kika tsayayya ɗari bisa ɗari mu ɗauko zamfara yarima da ya iya gudanar da zamfarawa ya nasara ko bai ba wanda ya biyo bayan shi bai titina ya kaza ya kaza ba sun bar shi <laughs> allawa inda zai ji yana kallo ɗan makau ya zo ya mai ya hanshe makamun gano wannan da kyau yana kallo saboda su jama'a ko wani kawai ka sakan mai fuska shine bukatun shi wani a ce ya zo ya ganka ya magana da kai ko baka bashi kudin mota ba magana ya kare wani ya kira ka a waya ka ɗauka wani ya maka text kai mai reply wani ke kaza shi ke shi fa bukatun shi ta yi mai ta biya ko da ko ba kai kike ba fa adc ka ne ko wani naka yana rike da wayan yana ganin an yi text sai ce mun gode insha Allah za mu neme ka sai tura ko da har ka sauka baka neme shi ba shi alhamdulillah wannan text din zai aje shi daga gani an ce excellency bai sauraron mutane Ka ga yaman text nan ko bilal zai ba san lambar ka ba bai ma gani ba san da kai to wannan iya gudanar da jama'a ko shine shugabanci kama da yawa ba su gane wannan ba Allah madaukin sarki ya taimake mu malai ce hatta al-khawarij la'allahum la yakfuruna hadha takfir malaci hatta al-khawarij kaga ta khawarijawa na dauri mu eh mai yiwa la yukaffiruna hadha takfiyar. ba sa irin wannan kafirta jama'a na zabargadi fal khawarij ma wasala bihim al-ghulu ila hadhihi daraja wannan zurfafa wanda su sayyid qutb suke na kafirta jama'a khawarijawa ba suke wannan matsayin ba fa hum kabira hiya allati takhruju min til islam fa hum, su a wajen jawa na da to zunubai ne manya ke fidda mutum daga musulunci amma saghira amma zunubai kanana fala takhruju indahum ba sa fidda mutum daga mai addini a sharatil ma'asi ko da ɗaruruwan saɓo mutum ko zai ta da yake khawarijancin zamani ake sai kai khilaful aula sai a tsane ka da za ka zo cikin jama'a matsayinka na ustaza kai hamma baka rufe baki ba ka wuce za ka yi masa sallah sai su rike ka na zai yi hamma baka rufe baki ba Kafarin banza za ta wala shiga kai mana sallah kuma shikenan sun yadda sai a ce maka annabi ya ce da haka suka yi taɓata addini jama'a na wannan ko bayi sai mutane sun yi gida gaske Allah shi kyauta shi sa wannan wajen nake samu bi shi a tsanaki a hankali sau mafi yawancin kafar da jama'a da aka yi a yau aka ce boko ma haram ya sake kai hari makarantun boko khawarijanci ne irin na da amma wanda aka yi modernizing din shi model khawarijanci ne shi ne irin su sai rikoto yanzu ka je kaduna da abuja da gusau da sauran wajeje ka ce sai rikoto ba khawarije ne akwai wanda zai yanke jiki ya fadi da akwai wanda yake dauka daga annabi sewa sai sayyid kutub baka san waye wannan mutumin ba yanzu wannan magana da nake fadi ba za a iya fadin ta a ba ko ɗaki ka kulle kuwa ungo ka fade ta to za ka fita ko kana kabba kabba wannan cajin da ya masu nefa suka iya fitowa zanga-zanga ana ta kashe su magana ɗauka sai da kudu yana nan ya mutu wajen shekara hamsin da wani abu da suka wuce ko kasa da ko sama da haka ba yana nan ba ne, amma littattafan shi in kana karanta ku za ka ga kai kaɗai za ka yi ɗauko dutsen kofi na kai ɗaya kuma ba da izini ka gani za ka ga cewa barikin nan na jaji za ka iya watsa su kai ɗaya sai da in ba ka yi doguwar kabbara da rauninka mai tsawo ba ina gaya maka ba da irin wannan cajin ne aka ɗauko ana cewa idan imamu ya hau kan tanka ba imamul bara'atul ka mun gano wani da ke ku wai ne imamul bara'a kuma ka duba ga yadda da ake wannan wakan ana caji waɗannan matasan da suke ganin su yi gaba su yi baya su yi gaba su yi baya sai suka ɗauka ai da gaske ne idan imamu ya hau kan tanka za a watsi a lokacin nan za a yi daga-daga da dodon barak ba ka bani shi ma lokacin da ya gansu suna fare suna buga kafa suna ka yawai ga ya kalla to kalmi wannan jama'ar kana tsammanin za ta shi a zauna lafiya mun gano wannan da kyau ko to an taba shi an zauna lafiya ko ba zauna ba ya hau kan tanka ko ko ya hau kan baro to kun gano ko ba ku taba jin wagan imamul barra lab ko ku taba ji ba Allah ya taimake ku ku musulmi ne tintini Allah madaukin sarki ya taimake mu wallahi irin waɗannan abubuwan an yi cajin matasa ne ya wuce guna da iri to hukuma in tana son ta hana wannan ko ba kama malamai da kama mutane za ta yi ba za ta karfafi irin wannan karantar wannan ne a ko'ina a rika sawa a gidan rediyoyi da ko'ina ana yadawa matasa suna ji wani abin da ta sauka a cikin ransu amma da yake gwamnati akwai munafinci a cikin ranta ina da kan da zai ce yayi zafi to bari ya dauki bindiga za mu ji da zafin magana da zafin bullet wanne ya fi kuma dama su irin waɗannan masu wannan aƙidan ƙur'ani ba cewa yi wa galub alaihim ba ka ce ya yi zafi za ka sani ran da ya ɗauki aska a kanka lakin inda sayid kutub malice to sai dai shi a wajen sayid kutub lau a ta'a fi ayi jiz'iyyatin ya kurji min da'iratul islami tamaman ko abu ɗan ƙyas kai dangane da yi ma shugaba biyayya to wannan ya fi da kai daga tsukin musulunci gaba ɗaya ya'ani takfirun la nadhira lahu ya kafar wannan wani irin kafartar da al'umma ne wanda ba taba ganin takwaran shi a duniya ba sun mai ya tsoma a tiba'uhu annahu la kafiyar sannan mabiyan shi suna cawai shi sai rikudu bai kafarta kowa muga altafin shi keke da kafarta mutane ya ma ce kowa musulmi ne dan uwa ne mala ya ce ma anna kutubuhu muli'a bit takfiri tare da cewa littattafan shi kuma cike suke fam da kafarta jama'a fa hadhihi min mughalatatihim wa tamwihatihim wannan yana daga cikin kurakuransu da kuma kifa kura da gado da suke sau da farauto jama'a haka suke idan shi amma abin da suke kin sai ce mu mun kafarta sahabi ne kuma taba zagin sahabi ne wani sahabi muka taba zagi mu ya gaje ayya ai mun riga mun girma mun fahimci wannan taƙiyar taku in gano wannan ɗan shi zai iya nutse maka da alkurani bai taɓa zagin abubakar ba ko umar ko aisha ko hafsa ko abu hurera ko waye na ce ba sa yi Sau da mi, sau da yaudara amma 'yan zare suna zagin sabe ko ba sa yi shi kan yi zazzake na ce awwalu da fani da falusu wannan sunan kaɗai da yake kiran waɗannan mutane shi cin mutunci ne ko ba cin mutunci ba ne Allah ya kyauta almuhim inna fitnata hadar rajul kun ga fitinan sai da kotob wa man ma'ahu da waɗanda suke mara mai baya ya fitnatul asr shine fitinan wannan zamanin domin khawarijanci ko a duniya a misira aka ƙinƙishe shi kun san yi da yawa zo kuwa tsara da ya yi ƙwan sanda ya ga wuta te wuta misira ya gudu ba can ya ƙyanƙyashe su gafiki da sauransu to lokacin khalifancin su ali su ma'awuya su yazidu da sauransu sun fasa ɗaya daga cikin kwan wanda an kyankyashe shi to kwai na biyu su sai kutum ne suke kwancin shi sai yanke shi shi ne har yau yake shi ne kwan da ya tashi fir sai tafi yaman sai zauna a yaman daga yaman ne yawar watsu wasu kawar jawan suka shiga siriya suka shiga iraki suka shiga kun gano wannan da kyau ku da kawarjanci ya zagayo sai ya sauka a tsakanin afghanistan da pakistan kawarjanci na ake a wannan wajen zunzurutun kawarjanci akwai magana don ka gaya mutane wani zai ji gaban shi a faɗi amma akwai irhab a cikin al'amuran da yawa daga cikin waɗanda suke cewa suna gwagwarmaya a wannan wajen ya ka da kasan wannan wannan burbushin ne fa ya faɗo algeria algeria ita ce ta harbi malifa ita ta harbi nigeria ita ta harbi libya ya kata kusan wannan abin ditsiyan daga algeria ne hannun somaliya da kuke ganin zuku algeria ne sau da aida rikicin siyasa ne da sai dabari da wasu waye-waye ake ta yi ai asalin rikicin ba rikicin addini ba ne daga baya ne suka gangaro 'yan gwagwarmayin jihadin a cewansu suka haifar da wani abin da ke faruwa to misra ita ce cibiyan wannan tsiyar shi za da makaranta da ku cikin hikiba ai shi kan shi abdullahi dan saba'i sanda ya zo misra ai sun gaya mai don dama shi ya sami su da kawarjincinsu ne shi shi an ci zo talla sai suka ce za a yi aiki da kai amma kuma sai an koruwa ne ba ka yi faruwa Allah ya kyauta in an koruwa ne to za a yi nasara in ba koruwa na ba to ba za a yi nasara ba duk tafiyan da ka ji an ce sai an koruwa ne ko an koru suwa ne sannan za a yi nasara to ka fara tunanin akwai fiffiken can da ya sauko wajen shi ne ba wani abu ba ne shi yasa waɗanda ba malamai ba na sha gaya musu ku ci gaba da hudunku ku shiga harkar malanta su da yana da matsala su ma waɗanda suke karambanin ɗaukar rigar malanta su ma sun san ba su iya ba mun dai bar su ne su yi kaɗai saboda kar a ce an ga malamai masu ilimin duniya da lahira an hana su yi to amma su yi a gani mun gano wannan da ke ku da suka yi aka ji jama'a suna nan ko ya kama gaban shi zaka zaka bata mutum lokaci ne Ba ga kasuso malamai kana ji ka ji mutum ya zo dinga ko wasu kwatance-kwatance da ba su da asali allah madaukin sarki ya kyauta mara ya ce wahiyya a shaddu fitina fi hadal asar fitinarsa sai kutub ita ce fita mafi tsanani a wannan zamani li'annaha talabbasu libasu manhajis salafi domin suna shigo riga ne ka gansu kamar me kamar salafawa kuma ba salafawa ba ne to kun ji inda matsala yake suna sako taguwa ce ka riga ganin su kaman 'yan salafiya ko ba 'yan salafiya ba ne yana wanzu ce mu da na salafiyanci ƙarya yake ba ya makale ne da salafiyancin zai me zai kwakushi jama'a kawai amma ba shi ba ne sam sam bai ma kama da su isa wannan magana sai mun yalwata ta za a ce a'a to yasuwa ne ai dama shi salafiyanci ba fa gini ba ne ko gini ne ba ƙida ba ne dabin manhaji to ba shi suke yi ba Allah ya kyauta malai ce fahadaruhum ya ikhwa ya ku yan uwa ku taka tsantsan da waɗannan fa inda hun at wa min at suna da abin da suke ruɗa jama'a a ɗauka mutanen kirki ne minal makar wal khiyal sa da makarce da hila iri iri ma la ya alamuhu illallah banda Allah ba wanda ya san irin makarcin su Allah sai kai a hankali wa shaghalahum wa shughuluhum julluhu babban abin da suka sama gaba fi tasayyid shababi, salafi shine farautan samarin salafiya salafawa shine shagalin su abin da ya zama masu mafi mahimmanci shine 'yan samarin da aka riga kai tarbiyyansu a salafiyanci don an san suke da gaske sai a dafe su kaga mutumin da bai iya zagi ba eh ƙasa da shekara biyu zai iya zagi duk wani mai mutunci wannan salafiyanci ne ko kawarijanci ne kaga mutumin da bai iya ƙarya ba shekara biyu baya a yau in ana neman a naɗa sarkin makareta za a iya sa shi Ka ga mutumin da da in ga kawo cingam guda ɗaya na haram ba zai ci ba amma yana iya haye miliyan sha biyu cinye ta kuma yana gani ya ci halal sau da kawari sun ce dukiyan duk wani wanda ba su ba menene halal ne za su ci abin sahanni an mari'a ta za mu tattauna na ai kisa ai wannan karatun ku. karatu ne wanda yake tafiya da zamani ko nan shekara ɗari ne muke kai ba mu gama ba kuma mu mai asara ba an gani yanzu kamar wannan littafin kyautuwa ya a ce hukuma ne ta ɗauki nauyin a rika yin shi a kullum a yi karatun awa biyar ba inda za a kai wannan za a yi ta yi kuma ana sa shi a rediyoyi live na awa ɗaya ɗaya mutane suna ji suna ji suna ji suna ji ta ma ya lalasaf ba abin da ya dame su da wannan Allah ya ke to sai ma ya ce wala ya hatamuna bi watan nasara su masu wannan ƙirin da suke son kwashe kafan mm, samarin salafiya ba abin da ya dame su da kiran kiristoci zuwa ga musulunci ba wal yahud ba abin da ya dame su da kiran yahudawa warrawa walar rawafid ba sa kiran wa ‘yan shi'a wala sufiya ba sa kiran sufaye ila manhajil haq zuwa ga manhaji na gaskiya limaza me yasa ba sa iyawa shi ne la'anna faƙidu shai'i la yauti wanda bai da abu zai iya ba da shi ne bai iyawa ba su da abin da za su iya kiransu din ne ba karatun sai dai waɗanda aka riga ka tarbiyyanta a cikin salafiyancin tintin wanda ya tarbiyyance su yana zama benan sai su hau kansu baka yi kiran kowa na waje ya zo ba na ciki ka ɓata shi jama'a kuna fahimtar wannan na sha gaya muku wannan yanzu waɗannan da muke sun sauka kan manhajin salafiyanci da aka bar su na cikin suka gyara ko suka ɓata sun yi kiran wani na waje cikin sufaye ko cikin gama garin ahalo sunna ko cikin ya zo ya joni da su na cikin suka bata ne wannan aqidar ai amma mu da yake mafi yawancin musa sa kabilanci da goyon baya mara dalili wannan magana makiri da mu zo ba za a iya kallanta ba sai illan ta kai ƙarshe sai a ce wani fa ya taɓa faɗi to ba mu da khawarijanci a jikinmu balantana mu ce a je kokawa kwato su a sai dai a faɗa an gane idan faɗin ya yi amfani shi kenan sai ga sun faɗa ku sun gane Allah ya shiryar da mu sakamakon ƙurewa lokaci nan za mu tsaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum